ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji halin da ake ciki wajen inganta ilimin firamare a jihar Jigawa da kuma Najeriya baki ɗaya. Da aka shigo da wani sabon tsari sai aka yanzu za a yi abin da ake cewa universal Basic Education Commission. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin soke takardar shaidan digiri na ɗalibai ko wanda suka kammala karatun jami'a dubu ashirin da ɗaya da ɗari shida da tamanin da hudu a jami'o'i da ke jamhuriyar Benin da kuma ƙasar Togo. Da kuma hakan zai haifar? Yawanci in za a yi gyara yana da kyau a auna a ga kuma abin da gyaran zai kara haifarwa. Kar a yi abin da ake cewa gyaran gangan auzunawa. kanji marar ilimi abun rainawa. A makon nan da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin soke takardun shaidar digiri na wasu ɗalibai fiye da dubu ashirin da ɗaya da suka kammala karatun jami'o'insu ko suka halarci jami'o'i a jamhuriyar Benin da kuma Togo. Gwamnatin tarayya dai ta bayyana takardun shaidan a matsayin na jabu domin kuwa hukumomi ba su amince da irin waɗannan jami'o'i da 'yan Najeriya ke halarta a kasashen na Togo da jamhuriyar jamhuriyar benin ba sanarwar da gwamnatin ta fitar dai ta bayyana cewa tun daga shekara ta dubu da goma sha bakwai duk wani wanda ya halarci irin waɗannan jami'o'i musamman ma dai waɗanda ake koyarwa da harshen turanci to tamkar dai bai halarci jami'o'in ba ne don haka ta umarci ma'aikatu na gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma masu zaman kansu kwada sun ɗauki irin waɗannan ɗalibai aiki to su hanzarta sallaman su daga aiki domin kuwa takardun shaidar nasu na jabu ne ko wannan yake nufi ke kenan ga irin waɗannan ɗalibai tambayar kenan da newa Dr. Bashir Yankuzo malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina ta jihar Naija. Assalamu alaikum Wato hakika shi certificate ko takardar shaida wacce take ta bogi ba ta gaskiya ba aibi ne kwarai da gaske a cikin tsari ko kuma system ko yanayi. Na farko dai mutumin da bai kware ba ba a yi certifying din ya kware ba kuma ya shiga yana aikin da mai irin wannan certificate din yake yi kaga yana da haɗari misali ka ɗauki likita wanda ba a tabbatar cewa ya kware akan harkar likitan ba a zo kuma a sa aiki saboda ya mika takarda cewa yana da wannan wato kwarewa din kaga yana da hadari irin abubuwan da zai yi to shi yasa takardu na bogi wanda suke shaida na kammala makaranta suke da haɗari kwarai da gaske a cikin al'umma to amma abin da ya kamata kullum a lura shine ya aka yi sakaci aka kyale irin waɗannan takardu na bogi suke suka zo ma har mutum ya samu har ya samu aiki har ya ci gaba da aiki da sauransu kuma za a kalli wato yawanci in za a yi gyara yana da kyau a auna a ga kuma abin da gyaran zai kara haifarwa kar a yi abin da ake cewa gyaran gangan auzana eh, kar a je a ballo wani abin kuma yanzu muna kukan rashin aiki muna kukan rashin abin nan da sauransu to la'alla waɗanda za a raba su da wannan aikin kuma su sake zama matsala a cikin al'umma don haka ni in tunani eh, shawara ta ne misali yana da kyau a tattaro su baki su a waɗanda suke da wannan in zai yi kenan a tara su wuri guda a sake shirya musu wani kware-kwaren abin da zai iya tabbatar da shin sun samu kwarewar ko ko samu ba kamar yadda su ma da suke aiki a yanzu haka wasu suna bukatan wannan don aka gane waɗanda ba su da wannan cancanta shi kenan kaga wannan yana da kyakkyawan dalili a cire su a inda suke in kuma aka ga suna da kwarewa sai a san wanda za a yi akalla a accommodating ɗin abin da suke ciki ni abin da ya sa na faɗi wannan kuma halin da ƙasar nan take ciki gaskiya muna yanayi ne karewa yawan mutane a cikin abin da ake ce masa wajen labor market ba aiki ba sana'a dinnan wato musiba ce kwarai da gaske musiba ce kwarai kamar yadda ba da karfi kan abin da ya shafi takardar shaida shi ma haka yake matsala ne don haka wannan mataki na minista na education gaskiya ne mataki ne mai kyau kwarai da gaske abinci ko waɗanda suke yawo da takardu na bogi kuma suke samun aiki suke yi to amma duk da haka kuma a bincike ya kamata a yi ga matasanmu waɗanda suke fitowa ba aiki yanki din nan babu sana'a suna ta yawo a haka da Allah suna da kwarin bogin ko ba su da shi labarin da nake samu ma akan ce yanzu haka in ka kalli waɗanda suke zuwa nan ƙasa suna aiki irin su 'yan China misali ka gan su a filin construction companies waɗansu za ka duba certificate su ba wani certificate bane mai kwari amma dai akwai kwarewan za a iya yin aikin sai ga suna yi saboda haka in za a samu wanda za su kware a karkatar da aikin su zuwa ga wani abu to ina ganin zai fi kyau waɗanda kuma dama suna aikin ne sai suka je suka nemo irin wannan na boge kaga sai a jawo su baya baya a cire wannan in akwai wani hukunci ma a hukunta daidai kokarin jin ta bakin wasu dalibai da suka halarci irin wayannan makarantu kawo yanzu ya ci tira idan mun samu za ku ji ta bakin su a shirinmu na gaba yanzu kuma sai jihar jigawa inda kwamishinan ilimi a matakin farko na jihar dr yunusa nusa danzumo ya shida wakilinmu mahmud ibrahim kwari halin da shirin ilimi a matakin farko na ƙasa ya samar wajen ci gaban ilimi a jihohin jihohin Najeriya musamman ma dai na arewacin kasar. To daga cikin abin da shafi bangaren ilimi shine aka canza tsarin ilimin da muke magana na National Primary Education Commission. Wanda lokacin da muna da makarantu a na primary da secondary school ne sai kuma ka tafi college ko ka je ka yi diploma ko ka je ka yi NC ko kuma ka tafi university ko jami'a inda da ka samu. Bari aka shigo da wani sabon tsari sai aka ce to yanzu za a yi abin da ake cewa Universal Basic Education Commission. Kaga abin da yasa aka ce Universal yanzu gaba ɗaya duniya ne aka ɗauki irin wannan matakin. amma matakin da ake da shi a ga national commission national primary education commission kaga na najeriya ne kawai kadai wannan amma da aka zo kuma universal to sai zama duk duniya aka ce a aiwatar da irin wannan tsarin na universal basic education commission saboda alif dubu biyu da uku shine majalisar kasa ta wani lokaci ta yi doka bayan an kai mata daga gwamnatin tarayya ta tabbatar da kafa hukumar da ake kira UBEC ce ta yanzu muke da ta University Basic Education Commission kuma a jihohi aka ce a je a yi doka a kafa abin da ake kira SUBEC e State University Basic Education Commission to alhamdulillah wannan shekara ta alif da uku a Jigawa a kafa wannan hukuma a lokacin ina kwamishina na ma'aikatar ilimi matakin farko kamar yadda ke shi a yanzu to muka kafa wannan hukumar SUBEC e na zama kwamishina a ma'aikatar to alhamdulillah tun daga lokacin nan aka tafi har zuwa yau amma kudurin da yasa aka kafa wannan abu shine ana son a tabbatar da cewar an inganta hanyoyin baiwa yara ilimi kowace kasa a kowace alƙarya kuma kuma a Najeriya a kowace jiha a kowace kamar kuma kuma a kowanne irin mataki shine ana son abin da ake cewa wato access ɗaya daga cikin kudurin guda hudu kenan da aka kafa abin da ake kira millennium development goals wato kudurin cimma burin kasashe da inganta su a cikin wannan karni na shekara alif dubu ashirin da haka da aka yi wannan na ɗaya kenan ne a tabbatar shi an bayar access da wani yaro ko daga ina yake ko dan gidan wani da shi ko a wace alƙara yake ko a wace al'umma yake a tabbatar da cewa an ba shi ilimi na makaranta na zamani na biyu shi ne a tabbatar da cewa an samu daidaito kan 'ya'ya mata da 'ya'ya maza an ba su dama sun je makaranta sun yi karatu sun ɗau darasi an ba su ilimi kamar da yadda za a iya ba 'ya'ya maza ba 'ya'ya mata shi ne aka ce equity na uku shine akwai abin da ya shafi quality tabbatar da da ingancin ilimin kansa ta hanyar yin matakan da ya kamata gwamnatoci su dauka to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Yuli, ladies Gresham naku babin Yarji Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa